Jama'a barkamu da sake haduwa yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Maryam barka da warhaka. Barka maka dai. <laughs> To ya an yi wuce lafiya? Lafiya To madalla. To shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda muka ce. Sannan kuma za a iya jin ma VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Masu sauraro a yau Litinin 6 ga watan Fabrairu shekarar 2017 za mu karkarar maganar da muka faro a makon jiya game da dangantakar 'ya'yan da suka haɗa uba amma uwa kowa da tasa. Mafi yawancin lokuta a ƙasashenmu ana kallon waɗanda suka haɗa uwa ɗaya sun fi zumunci da son juna fiye da waɗanda suka haɗa uba ɗaya. 'ya'yan nan suna da amfani wallahi abin da ke ƙara jaddadawa akan wannan matsalar ita ce mace bata san wane ne zai amfana da ita a rayuwa ba bata san daga nan amfanin ta zai zo ba bata san waye zai zama wani anan gaba a rayuwa ba ta gama ririya nata ta saki wasu in Allah ya riga rubuta mai cewa fa sai ya zama gwamna sai ya zama kuma sai ta zo a lokacin ta zama abin tausayi zai kyautata mata amma ko me ana yana kyautata mata idan ta arfe don ba za ta iya kallon shi ba saboda abin kunya Za kuma mu karanto tambayar da muka yi muku a shafukanmu na Facebook da Twitter don jin ra'ayinku. To a shafin na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa bisa maganar 'yan ubanci da muka faro a makon da ya wuce. Shin me ya kamata iyaye su gane game da yadda ake magana ta 'yan ubanci musamman illar da ke ciki ga amsar da wasu suka bayar daga bakin Safinatu da Maryam. Sakon farko daga Edward Mallo ya ce yau da gobe abin na daban tausayi domin kuwa haka yakan kawo rashin yarda da kuma rashin zaman lafiya wanda yakan sa ba za a haɗa kai ba a kuma fuskanci ababen da ke fuskantar sa tare ba. Ina fatan wannan tattaunawa da kuke yi zai kawo haɗin kai tsakanin 'yan uba Allah ya ba mu zaman lafiya amin. Sai Zainab Musa mai addu'a ta ce salama yau da gobe ikon Allah hakika iyaye maza suke assasa 'yan ubanci har ya yi tasiri a zukatan 'ya'yansu ta hanyar nuna bambanci a tsakanin 'ya'yansu. su nuna sun fi son wani daki akan wani bai kamata kai uba ka nuna wa 'ya'yanka ka fi son wani akan wani ba su kuma 'ya'yan sai su saka tsanar wanda ake son a zukatan su hakan kuma shi ke kawo rarrabuwar kawunan su zaman lafiya sai ya kaura a tsakanin su ya kamata iyaye su daidaita tsakanin 'ya'yansu domin samun zaman lafiya mai ɗorewa ku tashi lafiya yau da gobe. Bilyamin Ma'azi 'yan mama ya ce yau da gobe wannan abu ne wanda ya riga ya samo asali ne ba tun yanzu ba duk da cewa yana da matukar illa ni a gani na sai in ga baya rasa nasaba da halitta amma yana da kyau mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen kiyayewa game da kyautatawa Allah ya sa mu dace amin sai Yusuf M Ramadan mai gwambawa ya ce a gaskiya ya kamata iyaye da 'ya'yansu su gane irin manyan illolin 'yan ubanci domin sanin hanyar da za a bi da su a zauna lafiya domin wallahi 'yan ubanci su ne ummul aba'isin kawo rarrabuwa kawuna a tsakanin juna a saboda haka nake kira ga 'yan ubanci ya kamata su yi wa Allah su daina kawo tsaiko a zamantakewa da juna domin wallahi babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi a duniyan nan. Daga ƙarshe nake fatan shirin yau da gobe zai faɗakar sosai akan wannan matsala domin a samu mafita. abdulrahman Adam ya ce yau da gobe tabbas 'yan ubanci ba wata ribar da take haifarwa illa rarraba kawuna tsakanin 'ya'ya da kuma iyayen. Mafita ita ce ya kamata iyaye su rika nuna wa 'ya'yansu cewa babu bambanci a tsakaninsu a ko da yaushe da nuna soyayyar ba tare da fifita wani daga cikinsu ba. Sai kuma rashin tsangwamar ɗaya daga cikin 'ya'yan da su iyayen suka haifa wannan shine ra'ayina sai murtala bello ya ce salam voa shirin yau da gobe allah ya kara muku basira gaskiya iyaye suna da rawar da za su taka musamman iyayen mu mata uba ya bar nuna ma 'ya'yan shi bambanci a fili da fili Allah ya taimake mu amin sai yusha otela gwarzon garki ya ce salam yau da gobe ni dai kira na ga al'umma shine ya kamata mu kasance masu ƙaunar mu a kori yaushe domin mu gudu tare mu tsira tare sai abdul balarabe ya ce duk matsalar daga mata suke tun kafin su yaye yara suke nuna musu cewa ba fa uwarsu ɗaya da sauran 'yan uwansu ba wasu mata har boka suke zuwa don kada 'ya'yan kishiyoyinsu su yi kirki Fatima Musa wada ta ce asalamu alaikum yau da gobe hakika idan aka nuna musu mahimmancin haɗin kai tun suna ƙanana ta hanyar haɗa su abinci da wurin kwana ko da iyayensu ba sa jituwa zai yi wuya a yi tasiri a kansu sai dauda idris dan karai karai allah ya sa da faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe matsalar yan uba yakan kawo raba dangi da kuma rashin damuwa daga wani bangare ganin yadda ake samu cikin al'umma idan mutuwa ta dauke mai gida kowa kawai yaran yan ummansa ya sani babu ruwansa da yaran kishiyoyin mamansa sai ismail ahmad yalwa unguri ya ce matsalar yan ubanci tana samowa ne daga iyaye mata wajen nuna kishi ga abokiyar zamanta hakan yake sawa ya'yansa su taso da wannan ɗabi'a sai yi mata wakil gamba doko ya ce yau da gobe da farko dai ya kamata iyayenmu musamman mata da mu kuma 'ya'yansu mu fahimci 'yan ubanci ya ci karo kararar da tanade tanaden koyarwa addinin musulunci da kuma al'adunmu na gargajiya waɗanda muka gada iyaye da kakanninmu sannan kuma yana gaggawar farraka dankon zumunci da ke tsakanin 'yan uwa gami da haddasa ƙiyayya da tashin tashina a iyalin gida ɗaya. Shamsu mai Najeriya ce gaskiya 'yan ubanci yana faruwa ne yawanci a gun mata za ka ga inda ya fi tasiri shine tana gidan aure ya kasance su biyu ne to sai ɗaya a sake ta ta bar gida to tana da ɗa sai ka ga wacce aka bar wa ɗa tana wulakanta shi saboda dama can su iyayen ba su daidaici tsakaninsu ba shine makasudi. sai prince tasi ibn abdullah ya ce idan mai gida bashi da adalci ne haka ke faruwa a gidan su magidanta sai kaga wani ya fi son 'ya'yan wance akan 'ya'yan wance kaga dole kishi zai shiga sai baffa haruna da baba joga ya ce yau da gobe ai haƙƙin iyaye ne su nuna wa 'ya'yansu yadda za su yi zama na amana da dan uwansu na cikin gida wanda allah ya tada su a ƙarƙashin mahaifi guda don haka dan uba wallahi dan uwa ne na haƙiƙa wanda kuma za a iya alfahari da shi a ko'ina sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce nuna 'yan ubanci tsakanin yara da wasu iyaye ke yi san bai dace ba kuma hakan zai iya kai ga haddasa gaba da kiyayya da ma rashin haɗin kai tsakanin su don haka ya kamata iyaye musamman mata su rinka nuna wa 'ya'yansu cewa duk ɗaya ne kuma 'yan uwan juna ne ta hanyar haɗa su cin abinci da sa su makaranta tare sannan da koya musu son juna da tausayawa Sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Umar Wuro Biriji ya ce haɗa kansu ya kamata a yi tun suna ƙanana ta hanyar haɗa su abinci da wurin kwana yin haka zai sa su samu shakuwa. Sai adgarba Garba Sabiola ya ce amsar ita ce matsalar daga iyaye take amma 'ya'ya babu ruwansu. sai at usman manika ya ce hakika ya zama wajibi iyaye maza su daina nuna bambanci tsakanin daki da daki a gidajensu shine mafita kurum sai daga ƙarshe at mahmud kaura owan ya ce ya kamata su gane cewa 'yan ubanci babu abin da yake haifarwa face tarwatsa iyali da kuma ya haifar da kiyayya a tsakanin iyali to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni To Safina da Maryam mun gode da karanto da saƙonni. <laughs> <laughs> Eh, to haka yake. Mm. To wakilinmu Nasiru Adamu elhikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe a kan lamarin 'yan ubanci ga ci gaban tattaunawar na makon jiya. Idris Bilal wani lokacin akan samu ko aure ya mutu ko kuma watakila ita uwa Allah ya karbe ta sai ya zama akwai yara da suke baya sai shi uba sai ya sake auro wata mata sai ga ta zo ta kasa rike waɗancan yaran sai ka zo ka same su a cikin gidan abun tausayi ka taba gani irin wannan na taba gani wato abin da yake faruwa shine kamar misali idan mace ta zo na da abokiyar zaman ta sun yi zaman sabani to yawanci idan ta rasu ko ta bar gidan sai ka ga kishiyar ta zo tana huce haushin ko kan ya'ya wani kuma za ka ga ba su ma zama da matar ba amma kuma sai ta zo da shike ta san ba 'ya'yanta ba ne sai ta zo tana azabtar da su wato ni abin da na fahimta shi ne a duk lokacin da mace ta zo ta samo marayu ko kuma wata ta bar gidan ta samo yara abin da ya kamata ta shine ta rungumi wannan 'ya'yan ta rike su tamkar 'ya'yanta saboda duk abin da ya fidda wannan uwar 'ya'yan daga gidan mijinta to ta tabbatar da cewa ita ma watan wata rana wannan abin na iya fidda ita idan kuma bai da ita ba to takan iya haifar ya daga cikinta wannan abin ya kasance da ita manufar shine idan ka azabtar da ɗan wani cewar ba ɗanka bane ko don kun samu saɓani da mahaifiyarsa lokacin tana gidan ko tana raye ka zo ka hushe hushen kan ɗan ɗan mai ya ci ma ba abin da ya maka amma ka zo ka tunda ah, mahaifiyarka ta mun kaza to yau ma na samu dama da zan rama kanka gaskiya wannan ba mafita bane kuma idan har idan aka yi wa danki ni na sha gani ta zo ta azabtar da dan wani a gidan kuma karshe ita ma ta zo ta bar gidan kuma da ta zo ta bar gidan har ya zo kuma ita ma 'ya'yanta kuma ta zo ta bar su a wata karshe kuma sai ta ji labari wasu kawayenta a unguwa ga su gaya mata cewa ƴaƴanki suna shan azaba sai ta zo sai ta zo ta ce a ah, ta samu mijin cewa a bata yaranta a baki ƴaƴanki kamar ya in aka baki ƴaƴanki ke kuma ƴaƴan wasu suke samu a gida lokaci da kaza da kaza kika azabtar da su ashe ba daɗi to kaga irin wannan abun ya kamata a ringa ɗaukan darasi cewar watan wata rana fa reshe na iya juya da muji in wani adam ya nuna da ɗan ya kamata ya zama na kowa ne ba ma sai ko yan uba ko yan uwa watakila ma har da makwabta da sauran al'ummar anguwa suna iya amfana daga ɗan albarka na anguwar gaskiya ne mm. wato man nasiru abinda zai baka mamaki shine shi gaba ita gaba ɗaya rahama Allah na san mutum mai rahama Allah na san mutum mai tausayi manzo Allah ke cewa arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama duk mai jin kan mutanen duniya mai jin kan mutanen kasa Allah tabaaraka wa ta'ala zai ji kanshi Allah tabaaraka wa ta'ala zai tausaya masa da ba ma da ba ko halitta kananan halittu bi halista haka nan ba tare da wani dalili a kashe su ba balantana mutum dan adam me Allah ya siffata da adam yace annahu man qatala nafsan ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka annama qatala an-nasa jami'a kashe rai guda daya ko kuma cutar da rai guda daya kamar cutar da al'umma ce gaba daya kamar cutar da duniya ne gaba daya malam nasiru ya'yan nan suna da amfani wallahi abin da yake ƙara jaddadawa akan wannan matsalar ita ce mace bata san wane ne zai amfana da ita a rayuwa ba bata san daga nan amfanin ta zai zo ba bata san waye zai zama wani a nan gaba a rayuwa ba ta gama ririya nata ta saki wasu in Allah ya riga rubuta mai cewa fa sai ya zama gwamna sai ya zama kuma sai ta zo a lokacin ta zama abin tausayi ta zama zai kyautata mata amma ko me ana yana kyautata mata idan ta arfe don ba za ta iya kallon shi ba saboda abin kunya a ƙarshen ran adam in ka kula ko kwanaki wasu abubuwa da suka faru a Kano da da neja eh. inda wasu mata suka yi yanki wasu yaran da ba 'ya'yansu ba ne suka yi musu raunuka wannan fa al'amari kamar yana zama al'adun mata ne da dama yanzu waɗanda wata watakila suka ga ɗaba nasu sai su tsane shi me za ka ce wannan me yake shiga zukatan mata ne suke huce haushinsu kan yaran da ba su da laifin kuma wato ita mace in ka dube ta gaba ɗaya emotion ɗinta ya yawa yanzu dan abu kaɗan zai faru mace za ta yin kuka cikin sauki dan abu kaɗan zai faru mace za ta yin fushi cikin sauri amma kuma lokaci ɗaya za ta sauka sai kuma ta zo ta da dama ah yau ba gari wannan ya faru a nan gwarin nan abuja ba wani dan jarida yana da wata mata a kaduna uwar gidan amarya na nan gwarin fa da ya ce zai yi tafiya ta dauka zai tafi ko wajen uwar gidan ne alhali wani aiki aka tura shi a nan garin aka yi wannan ta kawai ta samu mai kawai ta watsa masa ta yana kwance ta kunna masa wuta ya tashi wutar bata mutu ba da kyar dai aka samu aka shi amma dai da aka shi can asibitin shi ka na Zariya nan rai yayi halinsa saboda tsananin irin wannan kishin da watakila kuma suke gadarwa 'ya'yansu irin wannan ka gani malam nasiru wato duk mutumin da bai iya rike zuciyarsa ba kaga ba mutum bane cikakke sai yanzu lokaci ɗaya ta zo ta yi zafi ta yi zafi ta yi zafi sai ta yi wani muna hukunci tana gama wani hukunci sai hankalin ta ya dawo ta ce na mutu na lalace ba kuma ita za ta fara ihu <laughs> ita za ta yi kuma ita za ta doka ihu eh, jama'a zuwa kawo ta a cikin mai wuyan miji a ce a ba ta takarda <laughs> ana bayarwa kuma wani kai za ka ci amana ta eh, ko ba idris bilal a karshe me za ka ce kuma eh, to abin da zan ce a karshe shine wato hmm. akwai wasu matsaloli da maza mu muke da shi shine a duk lokacin da muka je muna zama da matar mu lafiya daya idan muka je karo aure ita amarya sai ta gindaya mana wasu sharuɗa su ce gaskiya kana da mata ni kuma zan je in zauna a gidan wacce baka ware mana gida mm-hmm. to shi kuma bijin abin da ya kamata yi shine a tun lokacin sai ce gaskiya ina son haɗin kan ƴaƴana don haka ba zan ware miki gida ba in ta yadda ta amince ta shiga umma ta yadda to amma lokaci sai so sai rufe masa idan sai ce ya za a ware miki ya za a kai ke wuri kaza saboda a samu zaman lafiya kuma a ka'ida shi mijin wani daga nan cin amana yake shiga domin cewa idan yau ina gidan wacce yau kwananta ne to duk lokacin da ka je aiki ko kasuwanci in ka dawo ya kamata daga nan ka wuce gidan uwar gida ko amarya to wani kuma duk lokacin da ya zo in ya fita aiki ya san ba gidan ne ya kamata ya je to amma daga nan ya zaga ya ji ya ci amana uwar gidansa to anan kuma akwai yan yake da suna yan kai kawo wani zai je gidan uwar gida ko gidan amarya yana eh, kawo bayanai ai wani mun ganshi a kaza ai an kai mata kaza to irin wannan yana haifar da rikici to gani na shawara na shine mazaje mu ringa adalci a tsakanin mata da ƴaƴan wannan shine zai kawo zaman lafiya da kuma shakuwa sannan akwai kuma wani abu da maza suke shi ma wato mafi akasari zaka ga idan ya'ya suna misali ya'ya za ka yi ya'yar kishiya da kishiya abin da yake faruwa shine yawanci wannan matsala yana faruwa misali za a ce mutum zai alkawari wa matarsa cewar ba zai kara mata aure ba to daga zaran kuma yanzu sun yi dan yaya biyu uku sai ka ga ya zo ta yi soyayya ya rugu sai ya karu wata to wannan kuma shi yake za ka ga matar ta ce a ko ba zai yi ba tunda kamun alkawari ka ce ni ne first lady ba zai yi ba yanzu ya za a yi ka karu aure to ina na ko da an zo an zo na sai ka ga ta ce ita ba zai yi ba ya tafi da wannan shi kuma ya ce ba za ta fita ba to kaga wani ke sabani ya ringa shiga wato wai abin da ake cewa idan an bi ta barawa a bi ta mabi sabo imran kamar kana da magana eh malam nasiru wato kara kare kan maganar da hmm. malam idris ya faɗa hmm. ko kasance akwai mazajen da suke cewa su ba sa so su gane zaman lafiya a cikin gidajen su saboda kawai su ma marasa son zaman lafiya eh, saboda yana ganin aka zauna lafiya shi ba zai samu kwanci hankali ba shi ke zuwa ya hada fada wani lokaci wannan kuma wani lokaci ba wani har zuwa yake mai ya da dan kayan kiɗa shi yana kiɗi kawai na fada wannan kuma sai dai yana shan wiwi ko kuma wasu abubuwa in ba dan sholi sholi ba zai wannan da idan ya zo ana zaman lafiya sai eh. zai ce ai wacce ke ya zaki kaza ke bai kamata ki haka sai hada akwai rikin mata wasu haka akwai rikin mata shi aiki sai ke bai hada fada tsakanin matansa saboda yana ganin shi in bai hada fada da ba bai zai samu shi kuma ba ma yana ga cewa in an zo na lafiya sai ga kamar suna eh da hadin kai eh, amma eh. idan ana sabani je a sulhu yau wacce ta yaji gobe ta dawo to shi hankalin sai hukunci lalle ko to waɗannan abubuwa masu sauraro ina jin ba za mu daina tattauna a kansu ba saboda an yi shekara da shekaru ana ganin irin waɗannan matsaloli a cikin al'umma musamman ma al'ummar arewacin najeriya da sauran yankuna da al'ummar hausawa suke a madadin shi jagoran shirin usman kabara naku nasiru adamu yali kaya madadin idris bilal da kuma imran adam ke cewa mu zama lafiya To yanzu kai tsaye muna tare da Hajiya Hafsat Baba ta kungiyar mata da yara mai zaman kanta wato Global Initiative for Women and Children da ke Kaduna a Najeriya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hafsat barka da warhaka ga gani ga na ga Maryam. Barka da zuwa wannan filin. Barka da zuwa. To barka ka dai sannin ku. Yawa. To kin dai ji muna magana wai Bahaushe yakan ce wai eh, daga makon da ya wuce muka ce Bahaushe yana cewa wai dan uba rigar kaya. Ku ne mata iyaye rigar kaya ce mu ko ya dan mu muna da su tari tari yan uban mu da muke ganin mu tare kullum gudu ne. Mm. To ya danganta. da irin yadda za ka fassara wannan. Wasu riga tsaya ce waɗansu kuma riga ce ta ni'ima. Domin za ka ga cewa idan har aka taso tare aka samu danƙon zumunci ba za ma ka iya bambancewa ba wannan ɗan uba ne wanda ba dan uba ba ne ba. Mm. Ballantana kuma a ce idan an gwada ma 'ya'yan nan an tarbiyyantar da su yadda za su dinga ba na gaba da su daraja. Kila waɗanda ma ake ce ma 'yan uba ɗin kila su ne manya. Mm. to ka ko idan kai kai ne karami kuma ai ya kamata ka girmama wanda yake na gaba da kai to mm. irin wannan in aka bada irin wannan girma aka bada irin wannan tarbiyyar sai kaga an taso shi kan shi wanda ake ba girman ya san cewa shi ne babba kuma zai yi abin da ya kamata kuma zai zama shi ne yake kulawa da kannan shi to amma wani wurin kuma zaka ga cewa sun zama riga kawa saboda mai tun daga farko din an taso a bambance mm. sannan an taso cikin rigima kila an taso cikin gori an taso cikin hayaniya kuma an tashi ana ganin cewa shi kan shi uban da ya kamata ya haɗa kan nasu ko kuma iyayen da ya kamata suka haɗa kan nasu to suna eh, gwada bambanci kila ta wajen cin abinci ta wajen sutura ta wajen irin ma a ɗan koya wani abu a ba wannan wannan kuma ba a bashi ba sai daga baya wancan kuma ya gani cewa ai an ba wannan abu kaza ni ba a bani ba mm. daga nan sai kaga ka shuka dan abinan kiyayya a ciki mm. yana bi a hankali a hankali a hankali sai wannan ya ga kaman ba a san shi to shi kenan kyayya tun tana yi karama eh, sai kaga kuma an zo an girma da ita. Mm. To wai da yanzu kuma mm. hure kunne ake yi. To muna ji. Mm. Kada ka yarda da wani ko kuma kada ka yarda da wance. Ai dama ba ta so na ko kuma ai ya so na. Ai wacce kai masifaffiya ce ko azababbiya ce. saboda haka ni ba za a kai ma ƴaƴana can ba ko kuma ƴaƴana ba za su je can ba mm. to duk irin waɗannan yakan kawo yara su zama riga kaya din mm. to amma laifin daga ina ya fi fitowa ne iyaye ne mata ku mm. ko ko iyaye ne maza mu <laughs> to wallahi kowa da nashi kaga kamar mu a arewa kaga za a ce mutum ne yake da da mace ɗaya sannan sai zo ya ƙara kila daga ɗaya ya kara biyu uku hudu to kuma duk suna tare a wuri ɗaya to amma shi mai gidan bai haɗa kan 'ya'yan ba domin kaga mai gida shi ne ginshikin gida Mm. idan yana son gida ya kyau ai zai iya hada ya kyau idan baya son ya kyau kuma zai iya wargaza shi mm. to shi tun daga ainihin wajen mai gida idan ya kawo tarbiyyar da ba ita kenan ba to kaga sai a zarce domin abin da muke samu shine eh, idan mutum yana da mata idan zai kawo ta ita wanda take shigowa din sai ta ga kamar cewa ai dan ba a son wanda take cikin gida shi yasa aka kawo ta mm. saboda haka sai ta zo da wani nufi daban to balanta kuma a ce in an gida ne da zaka ga cewa ile ko uwar gidan bata samu haihuwa ba ita ya aka kawo ta ta zo ta fara haihuwa can kuma sai ga Allah ya iko shi uwar gidan ita kuma ta fara samun yaya bayan an riga an ga wulakanci da sauransu to sai kaga kowa yana rike nashi wannan zumuncin babu shi kwata kwata mm. ka gani to saboda haka shi yasa zaka ga cewa mu muna ganin cewa shi mai gidan shi ne yanda ya zana haka zai zanu yadda kuma ya kwatanta adalci da kuma kwatanta gaskiya to haka abin zai kasance yadda kuma ya haɗa kansu wuri ɗaya da ba kowa girman shi to haka abin zai tafi in kuma ya ga cewa an gwada bambanci ko kuma an yi abin da ba shi kenan ba to ya tsaya ya shari'a tsakani da Allah amma sai kaga cewa maimakon a yi irin wannan shari'a tun suna ƙanana tsakani da Allah sai ga an zo an fifita wani akan wani to duk yaro ko ya girma da wannan za a ga cewa an samu matsala ko makaranta ce aka sa wannan makaranta daban wancan makaranta daban to ai kaga to an kawo rigima kenan a cikin gida mm. haka To, amma misali zaki ga cewa wani zaki ga cewa uwar na yi ya kokarinta ko iyayen mata suna ya kokarin su ko uban yana iya kokarin shi amma ɗaya yana ba da nakasi ya za a iya cike wannan gibin yana da wahalar cike ko ko ba zai ciko ba misali a ce uba yana iya kokarin sa amma iyaye mata na raba kan yaran misali. to ai da ma tun daga farko shi yasa na gaya maka idan ma har mutumin ya san cewa zai yi aure fiye da ɗaya ɗin ko kuma ya aure wacce din ai zaunar da su ya kamata yi mm. na aure wacce ba wai dan bana son wanda kika zo kika tarar ba mm. kuma ni ba za a raba min kan gida ba mm. duk wanda ya ba daidai ba a gwada mishi yayi ba daidai ba idan kuma ƴaƴan aka haifa a gwada musu cewa wannan da aka kawo dinnan uwar ku ce ko kuma wannan da take cikin gidan nan fa ita ma uwar ku ce saboda haka ya kamata a ce ai kaman um, karatu ne zaka dinga koya mu mutum kullun kullun kullun har ya zo ya gane kuma kaga da yake mu masu addini ne ai mm. za ka dinga kawo addini ka ce to addinin mu ya ce kaza da kaza da kaza da kaza mm. in kuma aka ga inda aka ba daidai din nan da dole a tsawata amma rashin tsawatawan to shi yakan kawo illa har abin ya zo ya kasance cewa tun abu ana ganin shi kaɗan sai ka ga ya zama kuma babba mm. ya zama mai yawa saboda haka mu kanmu mata din gaskiya muna da namu laifin wa'yansu ko da an da din su ba za su yadda ba to in ko ba su yadda ba ka gani tisa sawa kuma sai ya zo kawo illa mm. amma wani kuma za ka ga cewa mutuwa ce ta sa eh, wannan ta bar ƴaƴanta ko kuma a'a rabuwa aka yi sannan shi miji ya ce a'a ba za ki tafi mu da ƴaƴa ko ina ba saboda haka sai ta zo ta zubar da wannan ƴaƴa a nan gidan sannan tana can wani wuri hmm. ita kuma da aka zuba mu da hayan tana ganin cewa ita ba boyi boyi bace hmm. ba ba ba aka wata dan ta yi baby nurse ba hmm. so saboda haka yawancin ayyuka zaka ga cewa wa'annan ƴaƴan da aka bari ba za su ba su da karfin yin ayyuka amma kuma dole a tursa sa su yi saboda ita yadda aka bar ma din za ta ce ita ba boyi boyi bace kuma ba za ta iya ba to malama Hafsat ah, ni tambaya ta yanzu kamar wanda suka tashi suna yan ah, uba mm. dangantakar ta riga ta lalace to yanzu ya za ya menene eh, mafita ya za a gyara ta ya za a dangantaka faci <laughs> ai kamar kamar ta ce an aka mata faci ana lullabawa kenan eh. a da zaran cewa kaga cewa wannan abin ya riga ya lalace ni ina ganin abin da ya kamata ai mm. shine a samo yan uwa da dangi waɗanda aka san cewa masu faɗa ne wanda za a ji mm-hmm. idan shi wanda aka saba ma din yana da wani abu tuntuni dama a cikin zuciya to idan ya fitar ya magana ya yake da mm-hmm. abin da aka yi masa sai a roki gafara a roki yafiya kuma sai a gyara mm-hmm. amma idan aka ce a'a to a yafe a yafe ba a bi bincike a ga menene ya kawo umman aba'isin wannan eh, matsalar ba to za ka ga cewa kawai an dai yi a ne kawai a ginin da bayi da kyau dole ne a duba foundation din a tabbatar cewa an yi gyara tun daga ƙasa in kuma yan uwa da suke azuzuta ko kuma suke kawo wannan fitina dole su ma kansu a jawo musu birki a ga musu kunne mm. bai kamata su yi haka ba kamata a ce sun ba da haɗin kai mm. ka gane so saboda haka kowa yana da eh, rawar da ya kamata ya taka mm. idan kuma malaman makaranta ne za a kawo na addini mm. to ya kamata a kawo ai hudu ba a faɗa ga abinda da Allah yake ga abinda da Allah yake ga abinda Allah yake a hankali a hankali ana jawo ra'ayi ka mm. za ka ga cewa wannan abin da ake tsammanin ba zai gyaru ba sai kaga kuma ya ya gyaru eh. sai kaga kuma cewa zumunci ya dawo kuma sannan in ma wancan da ake gani din wanda aka saba ma shine babba to a bashi girman shi in mm. kuma shine karami a bashi eh, shi ma ko da yake na karami amma dai shi ma a daraja shi eh. amma kuma kada ka manta akwai lokacin da zaka cewa ko da an yi din inda wanda ake tsangwama wanda ake tsana din sai Allah zai ya fifita shi shi mm. kuma yana takama cewa ai ya riga ya wahala an muzunta shi an muzguna mishi amma gashi yanzu Allah ya dauka shi saboda haka shi ko ba zai ma kula da wa'ancan wanda suke yan uba din ba to duk yana da yana faruwa mm. ya kamata tun daga farko cewa sai an duba menene matsala mm. sannan a yi kokari a samu duk wanda ya kamata wanda kuma ake jin maganar shi a zauna tare a magance shi eh, To, a yanzu misali yadda kuke da NGO wato kungiya mai zaman kanta akan mata da yara. Kukan samu irin mm. waɗannan matsalolin misali a ce an kawo muku ƙara ko an ci an yi kukan cewa ai ga wani can ɗan uba ya make ɗaya ko kuma ɗaya ta, cinye kuɗin ɗaya ko ya cinye. Ana samun irin wani matsalolin a wurinku? wallahi mukan samu eh. yawancin lokuta ma za ka ga cewa a'a mace ce miji ya kore ta sannan kuma ya hana ta mata ta ga 'ya'yanta sannan dole ka bar 'ya'yan na wajen wanda kake gidan mm. to za ka ga cewa kuma 'ya'yan sun taso kamar sun zama kamar marayu mm. saboda uban ko da yaushe ba zama yake ba amma an bar su da wannan kila dama zaman da aka yi ba a yi na jin daɗi ba mm. to kaga sun riga sun gama shan azaba sannan gashi uwarsu ta fita sannan kuma an ci gaba da wannan azaba duk muna samun irin wa'annan amma mu irin in muka samu irin haka abin da muke cewa shine don Allah a dinga bari uwa tana ganin ƴaƴanta tana samu tana magana da su kuma tana samu kamar irin a ce ziyara. Eh ziyara. Ka gani? Sannan ita kanta wanda take cikin gidan mukan jawo hankalinta mu ce mata kin gani wannan abin da ya faru har wannan aka sallame ta. yana iya faruwa a gare ki. Mm. To ke ma idan kika tafi kya sai a ƴaƴan ki haka. Mm. To duk irin wannan mukan jawo hankalin su to wa'ansu sukan gane har kaga sun zo cewa to a ya taima juna da Allah an yi ba daidai ba da sauransu sai kaga kuma halaye sun canza su kansu yaran da ke gidan kuma sai kaga cewa eh, duk abin da aka yi din an zo an daidaita kuma suna jin daɗi mm. kamar yadda sauran 'ya'yan da suke cikin gidan suna jin daɗi. To malama Hafsat iyayen da suke ziga 'ya'yansu kan wani ko mahaifinsu mm. a mahaifinku baya son ku mm, eh to me za ki ce game da wa'annan matan? To eh, abin da zan ce a wayannan matan gaskiya wannan ta da fitina ne kuma husuma ne bayan da za a ce namiji ko kuma mutum ya haifi 'ya'yan shi ya ce baya son su ko kuma ya fi son wani da wani ai yana kasancewa haka din amma yawanci iyaye ba su cika gwadawa ba ko da ba su cika son wannan kila akwai wani hali da yaron yake yi ko na rashin ji ko na shaye-shaye ko na irin rashin zuwa makaranta rashin karatu da sauransu dole ranka zai ɓaci amma ba wai ba son ɗanka ba ba wani wanda zai haifi ɗaya ce ba su in dai mahaukaci mm. zai haifi yaro ya kakume shi ya rike shi ya hana duk wani mm, abu na rashin jin daɗi ya same shi to ballantana ga mai hankali mm. to ni ina ganin cewa matan da suke haka nan gaskiya ba wai suna ƙara don zumunci a'a suna tursatawa ne wanda kuma bai kamata ba ƙarshe ta kuma rayuwar na kama a hannun mu take ba mm. idan ya kasance cewa ko ki je ki faɗi ki mutu amma ki riga kin kitsa ma danki ko ɗanki irin wannan mugun nufi sai ki ga cewa yara sun tashi ba su da inda za su kama mm. wannan ba abu mai kyau bane to mama hajiya hajiya hafsa daga karshe kina da wani kira da zaki ga misali kamar misali bangaren gwamnati misali a ce in an samu irin wayannan hatsaniyar misali an kawo gaban hukuma misali ta yaya ya kamata a bullo lamarin ba tare da an gallaza kowa ba ya zama hukuma ta zama mai shiga tsakani hakan zai iya yiwa eh akwai hukuma wanda suke kamar an koya musu kan sun yi training sun yi bita mm. kan abin da ake da peace and conflict resolution mm. wato harkar zaman lafiya mm. to yanzu haka muna da hukuma wadda muke tare da ita idan mun ga irin wannan mu a matsayin mu na kungiya mukan kawo mu wannan hukuma a wannan hukuma ita ce kamar ta civil defense wanda mun san cewa wannan civil case ne za mu zauna tare da su saboda suna da wannan sashe yadda za ka ga an sasanta wallahi mun sha kawo irin waɗannan um, matsalolin mm. kuma za ka ga an sasanta an koma kuma za ka ga cewa muna tare da waɗanda suka kawo ah, wannan matsala mm. kuma za ka ga cewa duk yanzu komai ya riga daidaita ana tafiya da daɗi mu mm. kanmu muna jin daɗi su kansu hukumar da suka sasanta din wallahi suna jin daɗi hatta matan da ake duka ko yaran da ake duka ko yaran da suka gagara da sauransu duk muna kawowa kuma ana zama ana sasantawa irin wannan domin wani lokaci watan duka da wani eh, horo mai tsanani ba shine ba a zauna a yi magana a san menene matsala sannan a san kuma ta inda za a yi neman matsala domin a kawo gyara domin haka muke so kuma da izinin Allah haka muke samu yanzu haka to muna godiya sosai Hajiya hafsa mu Mun gode barai cewa eh. kin ji fa ko in ce kun ji yanda sai ba wani abu bane kawai Usman dusan zuciya ne ke dusan eh. zuciya ne ke haddasa abubuwan nan daga burin matan har mazan iyaye eh, suke haddasa wannan yan ubanci kamar yadda tace Allah ya sa to duka mu kiyaye amin amin amin to Kar a manta za a iya ci gaba da lalubar motar intanet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Ko kuma shafukanmu na kafofin sadarwar intanet akan VOA Hausa. To a madadin Maryam Bashir Bugaji da Safina Tusa da Sodangi. Sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu Neo Thomas sai kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. wasan kokowa ba ta manje ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe